Me ya baka ƙwarin gwiwar zuwa bakuncin haure? ne dince ne ka bɔ i faso idan ka ga mutum yana zuwa bakuncin haure babban dalilin da ke sa shaka shine na rashi wasu suna wahala kan hanya wasu kuma ba sa wahala ni kawu na yayi zaman cirani ya je turai da yake can kuma ya samu aiki a cikin wani kamfani ya zo mali wajen hutu amma bai koma ba ya rasu bayan yayi rashin lafiya a shekara ta uku kamfaninsa ya nemi wani da zai mai gurbin sa tsakanin mu a nan gida kowa na son zuwa a ƙarshe dai mun rasa wannan dama amma ni shi kaɗai ne yake tallafa mini kuma ya yi mini alkawarin zai kai ni can domin fita daga wannan matsala na ɗauki niyyar zuwa cirani tare da burin isa turai da aka kama ku daga ƙasar libya don maido ku gida wani irin ƙalubale ne kuka yi fuskanta do sisan an minɛna sisan u nana da aka kama mu a libya an sanya mu cikin wani ɗan ɗaki ƙarami an tsuga mu ciki wasu bisa wasu sannan suka loda mu cikin wata mota domin su kawo mu algeria wasu motocin bas suna jiran mu da haka ne suka kawo mu har tamaraset kusan mai motoci goma sha biyar suke jiran mu a kan iyaka wannan iyaka tsakanin algeria da niger wajen karfe uku na safe muka iso agadas sannan kuma wajen karfe goma muka shiga hannun kungiyar croix a agadas sai wahala na samun abinci idan ba ka da komi to ba ka iya samun abin da za ka ci wani irin jan kunne za ka iya yi wa masu son zuwa bakuncin haure da siri bolo cogo cogo daga nijar domin zuwa libya akwai wasu lokuta da ake barin mutane kan hanya kuma da zaran kun isa libya ayyuka ne masu wahala za ku iskewa ayyukan da ba mu iya yi a kasar mu suna gaya mana karara cewa nan ba kasar ku ba ce ba ka da zabi mutane su tsaya kasar su za su iya samun nasara kamar yadda mutanen da ke can suke da na san akwai wahala zuwa bakuncin haure da na tsaya kasar ta.